ni ma a bani lauyan da zai kare ni mutumin da ake zargi da kashe yarinya 'yar shekara biyar abdulmalik tanko wanda labaran shi sun yi yawo sosai a kafafen yada labarai na social media a yau a wajen zaman kotu ya ce shi ma fa a bashi lauyan da zai kare shi wanda hakan kuma ya yi daidai da constitution na ƙasa dama ya ba da dama duk wanda ake zargi musamman wanda ya aikata babban laihi shi ma a bashi lauyan da zai kare shi idan ba ku manta ba kun san dai abin da abdulmalik tanko ya aikata shine wanda ya kashe karamar yarinyar nan wadda ta kasance ɗalibarsa 'yar shekara biyar wanda abubuwa da dama sun faru a halin da ake ciki yanzu mun zo muku da cikakken bidiyo da kuma rahoton duk abin da ke faruwa da rayuwar shi da shi da iyalansa da kuma abokinsa wanda aka kama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 'Yan bindiga kimanin ƙwaya 200 za kuma ku ji cewa sun shiga garin Yagayya da ke ƙaramar hukumar Jibiya jihar Katsina, wanda sun kashe mutane da dama sun kuma kashe dagacin garin. Mun zo muku da cikakken bidiyo daga kuma duk abin da ya faru a cikin wannan gari. Amma ku tsaya ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin duk abubuwan da muka zo muku ɗauke da su. Amma idan yau ne zuwanku na farko wannan tasha, ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa alamar like a wannan bidiyon hakan na matuƙar ƙara mana ƙarfin gwiwa da dagewa wajen kawo muku ingantattun shirye-shirye. Babban wanda ake zargi da kisan Hanifa Abubakar mai shekaru biyar a duniya Abdulmalik Tanko ya faɗa wa kotu cewa ba shi da lauyan da yake kare shi haka zalika baya da lauyan da zai rika magana da shi yana da buƙatar gwamnatin jihar ta ba shi lauya kamar yadda constitution da kuma doka ga baki ɗaya suka tabbatar akan duk irin laifin da kai yayin da aka gurfanar da kai a gaban kotu ko da kauka amsa laifin da kanka ya zama dole za kuma iya baka lauya wanda kuma a halin da ake ciki yanzu sako ya je zuwa gwamnatin jihar abdulmalik tanko ya ƙara da cewa Ba mu da lauya a yanzu saboda ba ma iya magana da kowa, amma ina roƙon gwamnati ta ba mu lauya, in ji Abdulmalik Tanko a zaman kotu na yau da suka gudanar, wanda in ba manta ba dama an yi zama na farko an yi na biyu, wanda Abdulmalik ɗin kuma a halin yanzu ya buƙaci yana so a ba shi lauyan da zai riƙa kare shi, ma'ana wanda zai riƙa magana da shi. Haka zalika su ma sauran mutum biyun da ake zargi matar abdulmalik ɗin fatima da kuma abokin shi hashim isyaku su ma sun amince da suna buƙatar a ba su lauyan da za su riƙa magana da shi wanda za su riƙa faɗi mai duk abin da ke faruwa wanda kuma shi zai riƙa sanar da alƙali kamar dai yadda ake a kowace shari'a lauyan gwamnati musa lawal ya ce gwamnati za ta ba su lauya kamar dai yadda suka buƙata dama dai haka doka ta tanadar saboda laifin da ake zarginsu da shi babban laifi ne wanda a duk lokacin da ya kasance an samu mutum da laifi kalar wannan a bisa constitution na ƙasa wanda ake hukunci da shi ya zama dole idan har ya buƙaci lauya a bashi duba da haka za a ba su lauya ta ɓangare kuma na alƙalin da ke yanke hukunci wanda ke lura da wannan kes mai shari'a suleiman na abba ya ɗaga zaman shari'ar zuwa 14 ga watan Fabrairu na wannan shekarar ta 2022 wanda ya ce za a yi zama na gaba a ranar 14 ga watan wanda kuma za a yi zaman ne da karfe biyu na rana. A watan da ya gabata ne, 'yan sanda suka kama mutum uku da ake zargi da sacewa da kuma kashe yarinya ƙarama 'yar shekara biyar a unguwar Dakata Kawaji da ke cikin babban birnin Kano. wanda tun daga wannan lokacin ne da Allah Ubangiji ya sa ya ba da nasarar kama su tun daga wannan lokacin ne aka karkata a lamarinsu ma'ana ana so a gudanar da hukunci na daidai da abin da suka aikata mutane da kuma sauran al'umma ga baki ɗaya suna ta bibiyar wannan shari'a don ganin wani hukunci za a yanke ma waɗannan waɗanda suka aikata wannan abu wanda a cikin mutum ukun da aka kama ɗaya macen ciki mata ce ga shi abdulmalik ɗin wanda shi shine baki ɗaya ma'asasan abin wanda shi ake zargi da kashe yarinyar wanda da kankin shi ma duk ya faɗi ta yadda ya kashe ta da kuma bayan an kashe ta me aka yi da ita amma dai an kai su kotu ne saboda a yi masa adalci na irin daidai laifin da suka aikata haka zalika shi kuma abokinsa ya taimaka ne ta wajen fannin rami wanda kuma dalilin da ya rubtaya a cikin kes ɗin kenan wanda yanzu haka dai suna tsare a gidan gyaran hali a lokacin da za a yi shari'a akan fiddo su a zo a yi shari'a bayan an gama a komar da su daga nan har zuwa lokacin da kes ɗin zai kare a halin da ake ciki dai yanzu al'ummar jihar kano da kuma wasu al'ummar da dama suna nan sun zuba ido suna kallon wani kalar hukunci za a yanke ma abdulmalik wanda akwai wasu matasa waɗanda suke cewa idan har ya firi ma'ana ba a kashe shi ba ko ya fito sai sun kashe shi duba da irin yadda abin ya yi matuƙar hasala mutane abin ya yi yawo a social media sosai amma dai duk da haka dai ana nan ana ta jira a ga wani kalar hukunci ɗin za a yanke mai ta ɓangare na malaman addini su ma sun yi tsokaci a kan lamarin wanda sun ce ya zama dole fa a kashe wannan wanda ya aikata wannan abin saboda barin irinsu shi ke sa a ƙara aikata wasu laifin muddin za a kauce ma faɗa Allah ya kasance a duk lokacin da aka samu mutum ya aikata laifi ba za a yi mai hukunci daidai da abin da ya aikata ba kawai za a yi amfani da wani juya-juya a fidda shi to ba za a taɓa zaman lafiya a wannan ƙasa ba kamar yadda malamai suka faɗi sun ce wani malami mai jawabi ya kara da cewa lallai ba karamin cin mutunci ba ne haka zalika ba karamin cin amana ba ne a ce malamin makaranta wanda ke ba da tarbiyya a ce kuma shi zai aikata abu irin wannan wanda wannan abin na tar da Allah wadai ne malamin ya yi faɗa sosai a wannan wa'azi nasa amma dai duk da haka dai har yanzu babu mai ikon yin wani abu face mahukunta wanda an zaba ido a ga me za su aikata dangane da wannan abu su kuma mahukunta sun tsaya akan kafafunsu akan ya zama dole sai sun yi adalci akan wannan abu dalilin da ya sa kenan ake ba kowa damar shi aka kuma ba abdulmalik dama kamar yadda ya ce yana buƙatar a bashi lauya an bashi lauya ne domin dai a mai adalci hausa tv inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu 'yan bindiga kimanin guda 200 waɗanda ake zargi sun fito ne daga sansanin shahararren ɗan fashin daji mai suna ɗan ƙarami a jiya da tsakar dare sun kai hari garin yagayya da ke ƙaramar hukumar jibiya cikin jihar katsina wanda ɗan ƙarami shahararren ɗan ta'adda ne wanda mu kanmu nan mun sha kawo muku bayani a dangane da shi to lallai waɗannan 'yan bindiga mutum 200 ana zargi daga wannan sansanin nashi suke 'Yan bindigar sun kashe dagacin garin 'yar gayya Jafar Rabi'u tare da wasu mutane guda hudu a wannan shiga da suka yi su ɗari biyu. Rundunar 'yan sanda ta tabbatar da harin kuma ta tabbatar da kashe-kashen da aka yi a cikin wannan gari na 'yar gayya wanda yake ƙaramar hukumar Jibiya a cikin jihar Katsina. Wani mazaunin garin Jibiya Halilu Kabir ya shaida wa manema labarai cewa 'yan bindigar sun kai farmakin ne a ƙauyen na 'yar gayya da ke ƙaramar hukumar ta jibiya da tsakar dare wanda sun ɗau lokaci mai tsawo sun kwashe kimanin awa uku suna ta aika-aika a cikin garin wanda suna ta harbe-harbe da kuma aikata waɗansu miyagun laifuffukan a cikin garin kamar yadda kabir ya shaidawa manema labarai haka zalika da manema labarai suka tuntuɓi hukumomi kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta katsina gamba isa ya tabbatar da faruwar hare-haren tare da kisan dagacin da aka yi jihar katsina tana ɗaya daga cikin jihohin arewa waɗanda 'yan bindigar suka yi matuƙar addaba waɗanda kuma suke matuƙar satan mutane haka zalika suke kashe-kashen mutane wanda kowannan tasha ta mu ta hausa zip tv mun kawo muku irin abubuwan da suke aikatawa sosan gaske kamar wancan watan wanda ya ƙare mun kawo muku irin yadda suka shiga wasu garurrukan suka kashe mutane a kuma cikin satin da ya gabata in ba manta ba akwai wani gari na yar goje wanda muka kawo muku sun je sun ɗibi kimanin wajen mutum arba'in suna aikata abubuwa da dama waɗanda a halin da ake ciki dai yanzu abubuwan za a ce sun yi sauƙi ba kamar can baya ba duba da irin yadda gwamnati ta ɗau alkawari ta kuma ta ci alwashin kawo ƙarshen 'yan bindigar da suka hana talakawa su zauna lafiya kamar yadda mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya faɗa ya ce lokaci ya yi wanda zai kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga waɗanda suka hana talakawan shi zama lafiya ba kuma zai kawo ƙarshensa ba ne wai da ya sauka mulki su dawo su ci gaba da yi zai musu babban illar da zai kawo ƙarshensu na har abada kwatankwacin yadda suka yi ma 'yan ƙungiyar ta da kayar baya ta boko haram wanda idan ba ku manta ba a can baya kafin ya anshi ƙasa kun san yadda lamarin ke faruwa da ƙungiyar 'yan bindiga ta boko haram wanda a halin da ake ciki yanzu kun ga irin makomar da suka yi duk da dai har yanzu ba za a ce babu su ga baki ɗaya ba amma duk wani mai bibiyar labarai ya san lamarin su yi sauki duba da irin yadda sai a yi kwana da kwanaki ba a ji an ce can sun je sun yi kaza ba ba kamar can baya ba wanda hiri a jira gari ya waye da gari ya waye a ji ina suka je saboda tsabar yadda suka kai hare-hare a lokacin wanda mai girma shugaban kasar najeriya a yanzu kokarin da yake son yi kamar yadda ya faɗa ya ce zai kawo ƙarshen waɗannan 'yan bindiga ƙarshe na har abadan da al'umma za su zauna lafiya ta bangare kuma na gwamnonin yankin arewa musamman gwamnan jihar katsina ya ce shi fa ya gaji babu wani ruwan shi da sulhu da ɗan bindiga wanda ma akwai bidiyon da ya wani sako wanda ya tura ma talakawansa wanda yake cewa ya ba da dama kowa zai iya ɗaukar makami domin kare kansa maganar sulhu da waɗannan mutanen ba ta taso ba ba zai yiwu ba ya kasance da iyalinka da matanka da komai da komai naka a rayuwa ya kasance kawai ka kwanta kana ji kana gani katti zo su ta ɗiban ma 'ya'ya mata da kuma maza da kuma dukiyoyi kai ba ka iya komai wanda a cikin bidiyon nashi har yake cewa za ma su taimaka ma wanda bai da kuɗi domin mallakan makamin da zai rika kare kanshi duk da dai faɗar wannan maganar da ya ta haifar da cece-kuce duba da irin yadda wasu suka ga bai dace a faɗa haka ba shi ma ta ɓangare na gwamnan jihar kaduna wanda ita ma jihar kaduna tana ɗaya daga cikin manya-manyan jihohin da 'yan bindigar suke yadda suka so shi kuma ya ce maganar wai su ce sun tuba ko a zo a zauna a yi sulhu a yahe musu bai taso ba ya ce shi bai da wannan ikon ikon a yafe ma in ka kashe wani ga Allah yake adalci ɗaya zai iya ma ya tura ka ga Allah in ya so shi can sai ya yafe ma amma bai ga wata hujja da zai yafe ma ba wanda dai kun ga duk irin abin da ke faruwa za a iya cewa lamarin yan bindigar ya ɗan yi sauƙi kaɗan duk da ya an ji kamar ya yi sauƙi a ji kuma sun kai hari a wani wajen amma duk da haka dai abin alhamdulillah yana ɗan yin sauki kaɗan Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta Hausa Zip TV domin samun ingantattun kuma sahihan labarai a kowane lokaci. Amma idan yau ne zuwanku na farko wannan tasha, ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku taba alamar like a wannan bidiyon. Mun gode.